بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر الأندلسي a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin ko muna cikin babu yamini wa ma yata'allaqu biha wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi rantsuwa a kotu da wancan satin mun yi bayani akan wuraren da ake rantsuwa ko dai zama ana ka da wani abu wanda ake ganin kai kai shi tuhuma sai karfi sai a saka ka karantsa idan babu shaidu domin ka kubuta ko kuma a yi da'awan ana bin ka wani haƙƙi ba tare da shaida ba sai ka rantse don ka kubuta daga wannan da'awa din ko kuma rantsuwa tare da shaida guda ɗaya wato mutum ya kai ƙara yana da shaida ɗaya sai ya rantse ya haɗa da wannan shaidan sai a ba shi haƙƙinsa ko kuma da'awa ne kai kana bin wani wanda ya rasu kuɗi ko wanda baya nan ba a san inda yake ba ka kawo shaidu guda biyu kana bin sa tabbatar da shaidun to sai ka rantse da Allah kuma cewa baka biya baka yafe masa ba kuma bai biya ka ba wanda ake ce mata yaminul qada to irin wannan rantsuwan dukkan malamai sun yi ijma'i cewa akwai rantsuwa a alƙalanci domin raba rikici a tsakanin wato masu husuma a kotu tun zamanin manzara suna ake yi har zuwa yanzu sannan fa'idodin da ya sa ake sa rantsuwa domin kiyaye dukiya idan da za a ce babu rantsuwa duk wanda ya da'awa za a bashi to kaga da sai zamana dukiyarsa ko kuma dukiyar wanda ake da'awan ana bin sa wannan haƙƙin sai ta tozarta amma idan aka ce ya rantse in ya rantse ya tafi tun da babu shaida to ya kare ainihin dukiyansa idan yana da gaskiya bai tozartar da dukiyansa ba ko bai walakanta ta ma haka na wanda ya samu shaida ɗaya da za a ce babu rantsuwa da sai dukiyarsa ta tafi a haka to ko manzon sama ya hana a walakanta dukiya ya umarni da a tsare dukiya sannan abu na gaba idan ka rantse da Allah ka karbi haƙƙinka ko ka tabbatar da ba ba'adinka haƙƙi ka taimaki ɗan uwanka da yake son ya zalunce ka domin idan ka bashi wannan haƙƙin wuta ne ya karɓa kamar yadda manzala ta sama ya faɗa so idan ka rantse saboda ka karɓi haƙƙinka a wurinsa ko kuma ba tare da ya zalunce ka ya karɓi haƙƙi a wurinka ba idan shi ne mai da'awa to ka taimake shi ka hana shi yin zalunci wanda hakan ko nasiha ce kuma taimako ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wanda yake azzalimi ko wanda ake zalunta sabai suka ce ya rasulullahi ansuruhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman idan an zalunce shi na san yadda zan yi na taimake shi shine in hana a zalunce shi to idan ne a zan yi na taimake shi manzon sama ya ce ka rike hannunsa ka hana shi ka hana shi yin zalunci idan ka yi haka ka ka taimake shi to da ka yi karanti wani baya bin ka haƙƙi kuma dama baya bin kan to ka taimake shi akan kar zalunce ka sannan a rantsuwa akwai tsoritarwa kada wani ya ci haƙƙin wani dami don ka rantse da Allah akan karya to ka sani ubangiji ta'ala zai kama ka da wannan so da aka in baka da gaskiya in dai akwai imani a tare da kai to za ka ji tsoron rantsuwa ka tabbatar da wato wa mai haƙƙi haƙƙinsa domin ka san ƙarshen rantsuwa ta ƙarya ba abu ne mai kyau ba wani mutum a zamanin manzala sassalama ko mutum biyu sun yi husuma ɗaya ce yana bin ɗaya haƙƙi sai manzala sassalama ya ce ɗayan ya kawo shaida sai zama bai da shaida sai ce to kai ka rantse cewa ba abin ka haƙƙi to kafin ya rantsa ubangiji ta la ta qadda innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun Ali. ubangiji ta ya ce waɗanda suke fifita ɗan abun duniya da za su samu ɗan kaɗan. da saba alkawari na ubangiji ta'ala da yake ku kiyaye rantsuwan ku kar ku yi ta ba inda ya kamata ba da kuma wasa da rantsuwa to wayannan mutanen ubangiji ta ce ba su da rabo a lahira sannan Allah bai zai musu magana ba ranar alkiyama zai fushi da su bai zai musu kallon rahama ba bai zai tsarkake su ba kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su aka karanta masa wannan ayan sai ce a lalle yana bi na wannan haƙƙin sai fasa rantsuwa ta kaga rantsuwan tana sa mutum ya ji tsoron zalunci ga zalunci kuma ga rantsuwa wanda za ta hana shi samun rabo gobe kiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi faɗa cikin hadisin muslim yace man yaqtada haqqan ri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allah lahu an-nara wa harrama alayhi al-janna فقام رجل فقال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم wa in qabiban min arakin wa in qabiban min arakin wa in qabiban min arakin manzo sun ce duk wanda ya ci haƙƙin ɗan uwansa musulmi ko haƙƙin wani da rantsuwa a gaban kotu ko a wani waje to ya sani cewa Allah ya haramta masa aljanna kuma wutar jahannama ita ce makomarsa wannan rantsuwan za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama ne sunan ne ya ce ya rasulullahi ko da dan abu dan kaɗan ne ya rantsi ya cinye wa wani na dukiyansa manzan sun ce ko da a ce itace ne na aswaki ce ko da itace na aswaki ko da itace na aswaki har sau uku da kan ka zalunci wani ko da dan kaɗan ne karka ce wa a sai in zalunci mai yawa ne to kaza kana wajabtawa kanka shiga wutar jahannama ne da haka wannan nasoshi ne da suke hana <coughs> wato a yi rantsuwa akan ƙarya kuma aka yi zuwa wani hadisi maza sun haife man halafa biyaminin wa huwa fiha fajirun man halafa biyaminin liyaqtadi biha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa alayhi ghadban duk wanda ya rantse wata rantsuwa don ya karbi wani haƙƙi na dan uwansa musulmi kuma alhalin ƙarya yake a cikin rantsuwan to zai haɗu da ubangiji ta ala yana mai fushi da shi to wayannan nasoshin su suke nuna haɗarin mutum ya rantse ba tare da yana da gaskiya ba to idan ka zo karɓan haƙƙin wani sai aka ce ka rantse aka bayyana maka irin waɗannan hatsura da suke kanka to sai mutum ya ji tsoro sai ce lallai wane yana bi na haƙƙin ba dai yadda wato ainihin ya rantse akan akan ƙarya ba saboda haka in ma bangaren wanda yake da'awan haƙƙin ne sai ce a bana binsa sai ya ƙi wato ainihin rantsuwa ne za mu tashi inda alƙazi abubakar yake cewa wa musbitun li nafsihi wa man nafa an ha alal batati yubdil halifa wa musbitun li ghairihi zakaktafa wa in nafa fan nafyu lil ilmi kafa wal balighu safihu bana haqquhu yalifu ma adlin wa yastahiquhu yace wa musbitun li nafsihi mai tabbatar wa kansa haƙƙi wa man nafa anha da wanda zai kore wa kansa wani haƙƙi da wani awan yana binsa yubdil halifa zai bayyanar da rantsuwansa ne alal batati a bisa yanki ba tare da ya sa wato shakka a ciki ba yace ce billahi lazi la ilaha illa huwa babina da zai ce billahi la ilaha huwa a iya sani na ba ko kobo ko kuma a zato na ba bina ba ta wannan ba za a saurare shi ba ai ana da'awan ana ka ne to sai ka ce kawai ka rantse yanke cewa ba a binka idan kuma kai kake bi kaman kai ka kai kara ka samu shaida guda ɗaya sai ake son ka rantse to nan ma za ka ce billahi la ilaha illa huwa ina binsa dubu ɗari misali ba za ka ce ina zaton ko a zatona ina bin sa ba wannan ba za a yi da wannan rantsuwa ba in zato kake sai ka bari sai ka samu yakini ka kawo karansa domin al'aslu fil umuri al'ariza al'adam asali shine duk abin da bijirowa yake zama babu shi sai ka tabbatar da shi kuma al'aslu bara'atu zimma asalin ba mai bin kowa wani haƙƙi sai an tabbatar da haƙƙi asali shine baka bin zaidu ko naira ɗaya sai ka kawo shaidu ko ka ko yayi ikirarin kana bin sa sannan zai zama kana bin sa to ba a rantsuwa a bisa ainihin zato idan kai ne kake son ka tabbatar kana bin wani haƙƙi to kawai ka rantse yanke ka ce ka billahi allazi la ilaha illa huwa ali alayka alfu dirham masalan ka ce na rantse da Allah da babu mota da gaskiya sai shi ina bin ka dirhami dubu haka za ka faɗa ba za ka ce a zatona ko a ilimina ko a sanina ba a'a kawai yanke za ka rantse idan kuma korewa kake yi wani ne yayi da'awan cewa yana bin ka sannan sai ka rantse ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina kai ne mudda alaihin kenan yace yana bin ka dubu ɗari sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina ko kobo ba za ka ce billahi da la ilaha huwa azzatona ba bina ko ko ko a iya sani na domin kanka kake korewa ko kanka kake tabbatarwa haka nan idan kai da'awan kana bin wani haƙƙi misali ka ce a ce kana bin sa bashi dubu ashirin sai aka je kotu sai ya ce to ai na biya ka inda wannan ne to yanzu ka zama kai ne mudda alai shi ne mudda shi ya kawo shaidu guda biyu cewa ya biya ka idan bai kawo ba za a ce ka rantse bai biya ka ba to nan ma za ka rantse a bisa yanke ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya ni ba billahi allazi la ilaha illa huwa ko kowa bai bani ba sai ka rantse ba ra ka ce a iya zato na bai biya ni ba kenan zai yi ya biya ka kenan ka manta ko kuma kake shakka to ba za a yi da irin wannan wato rantsuwan ba sai ka yi ta yanke cewa cewa bai biya ka ba to so da haka irin ko da awan ta zama abin nan abin nan abin da ya shafi wato ainihin mamaci ne to nan ma za ka rantse idan ana tuhumanka ko kai kai tuhuma kana bin wani mamaci wanda ya rasu ko wanda ya tafiya tafiyan da ba a san inda yake ba kana bin sa dubu ɗari aka je kotu ka tabbatar da shaidu cewa kana bin sa dubu ɗari to ba za a baka ba sai ka rantse cewa bai biya ka ba kuma baka yafe masa ba sannan ma in za ka rantse ana ce masa yamin qada za ka rantse yanke ne ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya ne billahi allazi la ilaha illa huwa ban yafe masa ba ba za ka ce billahi lillahi lawa iya sani na bai biya ne ba ko azato na bai biya ne ba ba za a taba yadda da da wannan ba to da ka za ka rantse ne yanke cewa wannan abu bai wannan al'amari bai bai kasance ba to sai ce wa musbitul li ghairihi zakaktafa wanda yake tabbatarwa waninsa wani haƙƙi zakaktafa shi ma zai bi wannan ai iktafa zaka shi ma zai rantse ne a bisa yanke wa in nafa in ko korewa wani zai yi fannafyu lil ilmi kafa in ya kore ilimi ya wadata ya kore a iya saninsa babu wannan abu misalin tabbatarwa wani wani abu shine ka yi da mutum ya yi da'awa wani ya yi da'awan cewa yana bin babanka wato ainihin bashi shi kenan sai aka sa mutum ya tabbatar yana babansa yana bin wani bashi babansa yana bin wani bashi sai aka ce kawo shaidu sai kawo shaida ɗaya kaga yanzu zai haɗa da rantsuwa sai don ya zo bai zai ce ni a iya sani na ko a zato na babana na bin sa bashi ba zai rantsa ce billahi la ilaha illa huwa babana na bin sa kaza kaga ya tabbatar wa wani sa kenan idan ko baya da tabbas babansa na bi to me yasa zai kawo kotu domin ba a kawo abu kotu sai an tabbatar da shi والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوة مع البيان mun karanta a can ba dole sai ka tabbatar to in kana shakkan babanka yana bin sa ko baya bin sa to karka zo kotu saboda haka in an ce ka rantse za ka rantse billahi la ilaha illa huwa bin sa wannan haƙƙi din saboda haka ba za ka ce ya zato na ko a ilimi na haka nan idan wato mudda alaihi ya abin nan yayi nukuli shi wanda ake da'awan shi ma bayi da abin nan ake ake da'awan ana bin sa bashi din yana da'awan babansa na bin wani bashi shi kuma wancan din eh, shi kuma bayi da shaida ko daya sai aka ce to wancan ya rantse shi kenan sai ya ce ba zai rantse ba to in bai rantse ba shi wannan dan wannan mutumin ya samu shaida daya yanzu za a ce ya hada da rantsuwa ne to na ma zai rantse a bisa yanke ne ya ce billahi la ilaha illa huwa babana yana bin sa dubu ɗari misali ko dai ya samu shaida ɗaya haɗa da rantsuwa ko wanda aka kawo ƙaran ya ƙi rantsuwa sai a ce to ka samu shaida ɗaya shi kuma sai ya rantse a bisa yanke cewa babansa na bin wannan mutumin haƙi haka nan in wani magajinsa ne ma ko da ba babansa ba amma in zai kore ne to sai kore a bisa ilimi sai kore a bisa ilimi kaman mutum ne ya kawo ya kai ƙaran wani cewa yana babansa na bin sa bashi shi ko sai ya ce ai na biya ya kashe din ya biya babu to yanzu dan zai rantse cewa ba a biya babansa ba to kaga anan tunda akwai gaibu a ciki to zai kore ilimi ne sai ce billahi la ilaha illa huwa a iya sani na bai biya shi ba don akwai wakila ya biya din baka sani ba to tunda wance ka ta kawo shaida kawai ga rantse kawai a iya sani sa bai biya shi ba kuma a bashi haƙƙinsa ai ya tabbatar da bashin kan yana bin sa so biyan ne da wancan yayi da awadin kuma aka ce ka shaidu ya kasa ka shaidu to anan idan zai rantse ba zai ce billahi la ilaha illa huwa bai biya shi ba a'a billahi la ilaha illa huwa ya sani na bai biya shi ba in ko ya biya shi ya kawo shaidu kuma ya kasa kawo shaidu so za ka sai a sa shi dole ya abun nan a ya biya shi sa domin shi bai san da cewa ba mahaifinsu ya karbi wannan kudin ba haka nan idan yayi da'awan cewa ai ya yafe mini in dai wannan haƙƙin ne to ina shaidun ya yafe maka babu to nan ma dan zai rantsa ya ce billahi la ilaha illa huwa a iya sani na babana bai yafe masa wannan bashin kenan kuma sai a ɗauka a bashi in ko ya yace a'a ya yafe to je ka shaidu tunda ba da shaidu shikenan asali ya zama ana bin sa ana bin sa bashi din asali ya zama ana bin sa bashi din tunda bashin ya riga tabbata magana an yafe masa kuma babu shaida a kansa saboda haka wance ya rantsa iya sanin sa bai yafe masa ba shikenan sai a bashi sai a bashi ainihin haƙƙinsa to haka ne inda wani zai zo yi da'awa akan wanda ya rasu sai zo ya ce yana bin wani da ya rasu nan miliyan ɗaya to haka ce je ka kawo shaidu sai ya kasa kawo shaidu don magada zai kai kawara shigen da ya kasa kawo shaidu to su magadan sai su rantse billahi allazi la ilaha illa huwa a iya sanin mu ba abinsa miliyan ɗaya nan ba za ka rantse ka ce billahi lillahi ba abinsa miliyan ɗaya ba saboda ai korewa ne abu ne wanda bai tabbata ba zai iya wa yana abin san kai baka sani ba ai ya sani ka in ka kore wannan ba za a ce magada su kawo miliyan ɗaya su biya shi amma in ya kawo shaidu kaga dole su biya ko in kuka ki ku rantse dole ku biya in rantsuwan ku shaida ne nasa sannan shi kuma sai ya sai ya hada da da ainihin rantsuwa idan ya hada da rantsuwa shikenan sai ya zama za a ba shi ainihin haƙƙinsa so da haka duk abin da ake da tabbas a kansa za a rantse a bisa yanke abin da kuma zai iya yiwa ba haka ba ne, to za ka kore ilimi ne in wani ne kake korewa sai ka ce a iya sani na ya bin sa ko a iya sani na bai yafe masa ba ko a iya sani na bai biya shi ba da karka je kai wani abu kuma wanda a ɓoye akwai mai akwai irin wannan an yi irin wannan abu sai ce wal balighu safihu bana ya halifu ma adlin wa yastahiquhu wa turja'u al yaminu lil qada li ghairi wa haqquhu iqtada wal balighu balighi safihu wawa bana haqquhu wanda haƙƙinsa ya bayyana ya halifu zai rantse ma adalin tare da adali wa ya sahiƙuhu kuma ya cancanci haƙƙinsa mutum ne baligi kuma mai hankali amma wawa ne sai ya ce yana bin wani dubu ɗari to zai rantse da Allah idan ya sai ya samu shaida ɗaya ka je ka kawo shaidu sai ya samu shaida guda ɗaya da ya kawo shaida ɗaya bai da shaida ɗaya kaga duk wanda ya kawo shaida ɗaya bai da shaida ɗaya zai hada da rantsuwa ne to sai dai wannan wawa ne to shi ma sai aka ce zai rantse din kuma ya cancanci abin da yake da'awa a kansa ne wato ba za a ce a jinkirta masa har sai lokacin da ya zama rashidi ba sai lokacin da ya wayo ba ai ba a san lokacin da zai wayo ba sabanin yaro inda yaro ne da au yana bin wani haƙƙi ya samu shaida ɗaya to ba zai rantse yanzu ba sai a ce a jira lokacin da zai balaga sai ya rantsa sai wancan din ya rantsa sai a ajiye abun za mu zo wannan karatu saboda yaro ai an san shekarun balagansa ai zuwa shekara kaza zai balaga to amma idan mutum wawa ne ya balaga kuma sai tashi wawa bai iya tasarrufi ba ba ya gane abubuwa ba ya bambance abubuwa da kyau to yaushe ne kake tsammani zai zama mai wayo tun da ya girma da da wautansa kaga yana da wahala kuma in ta wauta ba a maganinta kaga dai hauka ana zuwa asibiti idan mutum ya mahaukaci ne za a je asibiti kuma an yi sa'a sai ya warke ko a marasa rukiya ko wani abu amma wauta kuma ita ba a maganinsa so da ka kowane abu ana maganinsa suka ce illal hamaqata aya man yudawiha sai wauta ita ta gajiyar da duk wani mai mata magani to kaga tun da haka ne to shi za a jira a ce har sai lokacin da ya yi wayo zai rantse ya karbi dukiyansa sai a ce ya rantse a yanzu duk da cewa wawa ne so wautan da ake nufi a nan wautan da ta yi nisa wato mutum mai hankali ne duk abubuwan sa dai baraka isa ka ce masa ce ba amma kuma fa bai da wayo duk abin da zai zai iya kwaba in ciniki ne yayi ma za a iya dukan hancinsa idan ka bashi kuɗi ya je ya sarrafa su ka bashi miliyan ɗaya je ya juya ta to bayan wata ɗaya ko biyu sai da maka da dubu ɗari biyar kaga wawa ne bai san inda ake juya ake juya kuɗi ba to irin wannan ake nufi amma wanda a maganar sa wani lokacin yana kwaba shi kan ai da shi da wanda ba da wauta kusan ɗaya ne don lokaci ba lokaci ne yake yake wauta ɗin wannan wani mai wayo ma wani lokacin zai iya kwaba maka ya maka wauta to amma akwai waɗanda siffan su in ta wauta ne dama kawai ana ce masa safi to duk mutum komin wautansa in dai haƙƙinsa ya bayyana kuma ya samu shaida guda ɗaya to za a jinkirta abin nan ba za a ce a jinkirta masa sai lokacin da ya wayo ba sai a ce ya rantsa kawai karbi karɓi haƙƙinsa to wannan kuma ba wai sai lallai in rikicin da yake da shaida guda ɗaya ba ne a'a ko da a ce da'awa aka yi ana binsa ya zama abin nan mudda'a alaiki wani kawai zai samu wani wawa yake yana bin sa miliyan ɗaya aka ce to ka kawo shaidu sai ka saka shaidu sai a ce wannan wawan ya rantse kawai ya kama hanyar sai dai sai rantse billahi la ilaha illa illa huwa wani baya bin sa miliyan ɗaya shikenan sai kama hanya ta ba za a ce to a jira rantsuwan har sai lokacin da yayi wayo ba to shi zai wayo tun da dama riga ya balaga kaga ba yaro ne karami ba a ce a jira lokacin da ya girma ba ya riga ya girma dama to ko da irin irin wannan ne so saboda haka da yace ma adalin ba wai sharaɗi ne sai ran nau'in rantsuwan da akwai adali ba sannan haka nan idan idan ma yaminul qada ne rantsuwa ne wanda yake yana bin wani bashi ya tabbatar da shaidu cewa yana bin wancan din bashi to za a ce mamaci ne kuma za a ce ya rantsa billahi la ilaha bai biya shi ba kuma bai yafe masa domin a bashi hakkin sannan ma zai iya zai iya rantsewa ba wai za a bari har sai lokacin da ya yi wayo ba sai ma ne ya ce wa turja ulyaminu ana jinkirta rantsuwa hukkat lilqaba wanda aka cancance ta lilkaba domin biya lin baligin ga wanda ba baligi ba shine yaro amma wa haqqu hukta ba, amma haƙƙinsa kuma zai karɓa. wato wannan kuma yaro ne yake da'awan yana bin wani yana bin wani bashi to mun sani cewa yana bin mamaci bashi ko wanda ya tafiya ba a san aina yake ba mun sha bayanin cewa in mamaci ne kace kana bin bashi wanda ya rasu ko wanda ya doguwar tafiya ko ka kawo shaidu sai ka rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya ka ba kuma baka yafe masa ba to sai zama na yaro ne mai bin haƙƙin kuma ga shaidunsa guda biyu adalai to yaro ko ba rantsuwa to sai aka ce ana jinkirta rantsuwan nasa irin wannan rantsuwan tun da ya samu shaidu biyu lalle yana bin wannan mamacin bashi to ba za a ce ya rantse yanzu ba za a jinkirta rantsuwan har sai lokacin da ya balaga amma wa haƙƙu hukta ba haƙƙinsa kuma ya karɓa sai a ce to a bashi haƙƙinsa tun da ya samu shaidu guda biyu ina bin wani miliyan ɗaya a bashi miliyan ɗayansa amma rantsuwa cewa billahi allazi la ilaha illa huwa ba abin nan bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba shi din to sai a bari sai ya balaga idan ya balaga in ya rantse to ya cancanci wannan abun da ya karba din idan ko ya ki rantsuwa aka ce rantsa ya ki sai a ce to ya dawo da wannan miliyan ɗaya da ya karba din a mero magada a riba ta gado amma ba za a hana shi ainihin karban wannan kuɗin ba da dama ai don a ƙara tabbatar da bai biya bane ba a ba nan ba a bai yafe ba kuma ba a biya shi ba bai yafe ba amma cewa yana bin haƙiƙa ai ya tabbata yana bi to ba za a jinkirta ba kuma kila a ce yaro ne ɗan shekara goma sai bayan shekara biyar zai balaga sai a ce kuma a ajiye masa haƙƙinsa har zuwa wancan lokacin wataƙila zai cutu tunda hujjan da ta rage din ƙaramar hujja ne tun da an samu babbar hujja ita ce wato ainihin shaidu tun da riga an samu shaidu yanzu ba za a tsaya ana ana abun nan ana ana ana ana jinkiri ba to amma anan nan ma da yace lil qada wato al qada'i kenan aka ce bai da mafhumi ko don da al inkari ne ko rantsuwa ce ta tuhuma ita ma haka ne wato idan aka ce ana bin sa wani haƙƙi sai ce ba a bin sa wancan din ya kawo ya ce ba abin sa wancan da ya kawo karan sai kawo shaidu sai ba da shaidu to ba an ce wal abun nan wal bainatu alal abun nan mudda'i wal yaminu ana man ankara wanda ya inkari in an kasa kawo shaidu dama zai rantse ne to anan tun da yaro ne ba za a ce ya rantse ba sai a jira har sai ya balaga tukun sai a ce ya rantse idan ya rantse ya kukuta in bai rantse ba kuma sai a ce ya kawo haƙƙin sai biya shi to haka ne idan idan rantsuwa ce ta tuhuma ma irin na shiga ban dauka ba ba fit da barawon nan shi ne ya shiga ɗakin ya fita aka shiga ba a ga hansa ɗin ba hansa ɗin dubu ɗari sai aka kuma kuma ainihin tuhuma ta yi ƙarfi kuma kila akwai kyamara da aka ɗauki hotonsa aka sai aka zo ya shi wanda ya kawo ƙaran ya kawo shaidan cewa wannan yaron shi ya ɗauki hansa ɗinsa bai da wannan shaidan to kaga inda babban mutum ne sai a ce ya rantse ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai ɗauka ba to yaro karami baya ne baya rantsuwa so da haka sai a jinkirta wato ainihin rantsuwa shikenan sai lokacin da ya balaga idan ya rantse ba shi ya dauka ba shikenan idan kuma bai rantse ba sai a ce wa shi wanda yake tuma ya samu shaida daya sannan shi kuma sai ya rantse sai a abun nan a ba shi haƙi sai ce abun nan eh, wannan shine abin da ya shafi alqaba sai ce haka nan yaminu tuhuma wancan inkari ne yaminu eh, rantsuwan tuhuma haka rantsuwan inkari an kawo karansa wadda kina bayanin sa ba an kawo karansa ana bin sa bashi ba shaidu nan ma za a jinkirta rantsuwan sai daga baya sannan sannan ya rantsi sai ce wa haisu addun lissa shahida bi haqqihi wa khasmuhu qad jahada yahlifu munkirun wa haqqun wuqifa ila masiri khasmihi mukallafa wa haisu yubdi munkirun nukula bulliga mahjurun bihil ma'amula wa haisu adlun yayin da adali lissagiri shahida ya yi shaida ga yaro ƙarami bi haƙƙihi da haƙƙinsa idan adali ya yi wa yaro shaida cewa yana bin wani wani haƙƙi wa kasmuhu abokin rikicin yaron kuma ajjahada ya yi inkari ya ce yaron nan ba abinsa ko kubo to ya halifu munkirun shi wanda yake inkarin wanda ake tuhuman ana binsa ɗin zai rantse wa haƙƙun wukifa amma wannan haƙƙin da yake da'awan yana bi ɗin za a dakatar da shi za a tsaye da wannan haƙƙi ɗin wato ba za a bari shi wanda ake aka kai ƙara ya yi amfani da wannan haƙƙin ba sannan kuma shi ma yaron ba zai amfani da haƙƙin maza a je misali kamar mota ce yaron yace motar sa ne bai balaga ba shi kuma wanda aka yi ƙara yace a ba motar sa bane ba motar yaron bane to shikenan sai yaro ya samu shaida guda ɗaya da take nuna cewa motar sa ne kaga inda babban mutum ne zai hada da rantsuwa a bashi mota to yaro kuma ba dama ya rantse domin za a jinkirta rantsuwansa har sai ya balaga Sosai sai aka ce a nan shi wanda wato yake aka kawo ƙaran ya yi inkari ya ce ba motar yaron ba ne to ya halifu zai rantse wa haƙƙun wuƙifa sai a tsaye da motar a je aje ta a kotu ko a wani wuri shi wancan ba zai amfani da ita ba tun da an samu shaida ɗaya akwai alaman motar nan ta yaro ne akwai hujja sai dai hujjan bata cika ba ne to yaro kuma ba dama ya rantse yanzu dole sai ya balaga sai a je a ajiye motar. a wani wuri daban ba mai amfani da ita har sai yaron ya balaga idan ya rantse sannan sai a ba shi motarsa to amma kafin nan shi wanda ake tuhuma din zai rantse billahi la ilaha illa huwa motan tasa ne ba ta yaron bane to sai a ajiye motan to sai ce ila masiri khasmihi mukallafa har zuwa lokacin da za a aje motan har zuwa lokacin da yaron zai zama baligi mai hankali wato sai ya zai sai ya balaga kenan zuwa shekarun balagansa to idan ya je shekarun balagan sai a ce ya rantsi shi yaron kenan yana rantsuwa sai a bashi mota idan ya ki rantsuwa to shi kenan ya tsare yadda haƙƙinsa mota ta shi wancan wanda aka kawo ƙara ne sai ce wa haisu yubdin munkirun nukula shi ainihin wanda ya inkarin wanda aka ƙaran yayin da yake bayyanar da annukula ƙin rantsuwa ba an ce rantsi a aje wannan haƙƙin da ake kai karansa a kansa ba in mota ce ya rantsa ya ajiye motan sai ki ya rantse to bulliga mahjurun shi wannan yaro da aka masa hajaru shine mahjuru wanda ba iya tasarrufi da dukiyarsa yanda yake so shine yaron kenan to a isar masa alma'amula abun da yake buri shine a bashi wannan haƙin bihi da sababin kin rantsuwan wanda aka kawo kara to da haka aka ce ka rantse sai a ajiye wannan haƙin lokacin da yaro ya balaga in ya rantse tun da dama yana da shaida ɗaya sai a bashi kayansa idan ko bai rantse ba kai za a bawa to da aka ce ya rantse din sai ce shi bai zai rantse ba to kawai kenan rashin rantsuwansa ya zama shaida ga yaron dama yana da shaida ɗaya rashin rantsuwansa ya zama shaida shi kenan ya samu shaida biyu so da aka sai a ce yaron ya ya zo ya karbi ainihin motarsa kawai in mota ne ma kuɗi ne ya zo ya karba so da aka ba za a jira har sai lokacin da lokacin da ya balaga ba sannan bayan ya balaga ma kuma ba za a ce zai sake ya zai sake rantsuwa ba saboda haka baya bukatar rantsuwa domin kin rantsuwar mutumin nan shaida ne sannan dama kuma yana da yana da shaida kwaya daya wanda yake tabbatar masa da wato ainihin wannan haƙi sai ce wal bikru ma shahidiha tuhallafu wa fi di'a'i alwadi aidan tahlifu wa fi siwal mashuri ya yahlifu abu an ibnihi wa halfu ibni yace wal bikiru budurwa ma shahidiha tare da mai mata shaida tuhallafu ana sa ta taransi wato budurwa baliga ake nufi anan idan ta kawo kara tana bin wani haƙi sai kuma ta kawo shaida guda ɗaya to kawai tarantse tunda ta balaga ai shikenan ta kai taransi ba dole ne sai tana da aure ba ba daga cikin shiruɗin wato ainihin rantsuwa ko kuma balagan mace har sai ta yi aure da haka kawai ko da yarinya ce inda ta balaga ko in shekara tara ne to ta rantse kawai cewa billahi la ilaha illa huwa tana bin wani haƙi tunda tana da shaida guda ɗaya sai a ɗauki wannan abun sai a sai a bata ba za a ce sai ta yi sai ta yi aure ba wannan yana tuna min kaman eh, wasu har yanzu nan amma da yawa ana yi cewa mace ba ta sallah sai ta yi aure ko da budurwa ce sai ga ta balaga budurwa ce amma kuma ba ta sallah saboda ba ta yi aure ba sai lokacin da ta yi aure sannan take sallah to wannan kaga kuskure ne wanda da ana yin sa a lokacin da ba a karatu a islamiya amma yanzu da ana karatu a islamiyoyi to sai zama na wa'annan matsalolin muna da ainihin wato saukin su to amma har yanzu akwai ƙauyuka wanda karatu bai je musu ba wanda har yanzu akwai 'yan matan da ba sa sallah sai sun yi aure wasu ma ba sa iya karanta fatiya ma sai sun yi aure ake koya musu ake koya musu fatiya a wasu wuraren kuma akwai matasan da ba sa yin sallah har sai sun yi aure su ma musamman wasu ƙasashe za ka ga matasa ba sa yin sallah har sai sun yi wato ainihin aure saboda haka wannan dukkaninsa jahilci ne domin idan mutum ya balaga dukkan abin da yake wajaba akan babban mutum ya wajaba a kansa sawa'un saurayi ne ko kuma wato ainihin budurwa ce shi yasa na aka ce wal budurwa To tuhallaku ana sa ta rantse mu a shahidi yayin ta samu shaida guda ɗaya akan wani haƙi da take bi sai ta haɗa da rantsuwa amma matukar wato ainihin ta balaga bata samu shaida na biyu ba to sai ta rantse rashin aurenta bai zai hana ta rantsuwa ba yace wa fi di'a'il watari wajen da'awan saduwa da ita saduwa da ita ma aidan kuma talifu za ta rantse wato ta yi aure sun shiga ɗaki da mijinta sun kwana ko an shiga ɗaki an saki labule ko an rufe ƙofa sai ya sake ta to da ya sake ta nan da aka ce kawo sadaki sai ce rabi zai bayar saboda ai shi bai sadu da ita ba ita kuma tace a ya sadu da ni kaga in ya sadu da ita zai bada sadaki cikeke idan ko bai sadu da ita ba rabin sadaki zai bayar to sai aka yi jayayya har ta je kotu aka kai ƙara ta kai ƙara cewa ita sadakinta cikeke take so ba rabi ba me dalilin ki ya sadu da ni shi kuma yace san bai sadu da ita ba yanzu anan nan ba dama a samu shaidan cewa ya sadu da ita don ba wanda zai bi su cikin daki ya tabbatar sun sadu ko ba su sadu ba to a akwai wani abu da ake ce masa a urfi wato mai shaida na al'ada al'ada tana iya yin shaida al'adatun muhakkamatun wato al'ada abun kaiwa hukunci ne to sai a duba a ga sun shiga daki sun rufe idan sun shiga daki sun rufe ko sun sake labule ko da da rana ne sai a ce to an samu shaida ɗaya cewa sun sadu yana da wuya amarya da ango su shiga ɗaki su rufe kuma a ce wani abu bai shiga tsakanin su ba yana da wahala al'adanci da haka sai a ce sun sadu to ta samu shaida guda ɗaya kenan yanzu sai ta haɗa da rantsuwa ta rantse billahi allazi la ilaha illa huwa ya sadu da ita idan ta rantse shikenan sai a bata sadakin ta cikakke idan ko ta ki ta rantse to bata da gaskiya ne ba za a bata wato ainihin sadaki cikakke ba sai a ba ta rabin sadaki kamar yadda shari'a wato ainihin ta tabbata sai ce wa fi siwal mashhuri yahlifu al-abu an wa halfu limni mazhabu mun yi bayani a baya cewa da abin nan yaro baya rantsuwa in yana yaro har sai ya balaga to amma wasu malayen suka ce rantse mana kawai shine ma'anan wa fi siwal mashhuri a maganar da bata shahara ba yahlifu al-abu uba yana rantsuwa a nimnihi maimakon ɗansa wannan shine matsala ta farko wato maimakon ɗan tunda an ce bai zai rantse ba to uba ya rantsi tunda shi yake ciyar da shi yake tufatar da shi yake ba shi wurin zama yake ba shi tarbiya sai a ce kawai ya rantse billahi la illa huwa ɗansa yana bin wannan mutumi haƙi a maimakonsa haka wasu suka ce za yi aka ce a ba shi ba shi ake bi ba kuma baya na aka yi wannan abu sai ya za a yi rantsi akan abun da bai sani ba ba za a yadda da wannan ba wannan shine zancen da ya firin jaye amma cewa uba ya rantsi a maimakon ɗansa wannan magana ce wanda take marjuhiya ta shahara ba sannan kuma ba za a karɓe ta ba sai ce wa halfu libni shi ɗan ya rantsi yana ƙarami bai balagan ba mazhabu mazhaba ce wanda take mai rauni ai mazhabun da'ifun ba ana nufin shine mazhaban malikiya ba wato akwai wasu daga cikin malamai da suka ce ai yaro karami ma ya rantse kawai a can ba mun ce bai zai rantse ba suka ce kawai ya rantse to ta ya zai rantse ai shi yaro karami bai san Allah irin sani da zai sa bai zai karya ba la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'u min al-kadhib to da haka zai iya rantsuwa da karya ma ko da ya san karya yake yi to da haka ba za a bar shi ya rantse ba har sai ya balaga a lokacin da ya san hadarin rantsuwa sannan sai a ce ya rantse in ya rantse sai a ce to yana da gaskiya in ko ya tabbatar da bai da gaskiya ya ki rantsuwa to amma a ce yaro karami zai rantse to wannan mazhaba ce wanda take wato mai rauni kuma ba a aiki da wannan abinda ake aiki da shi shine abinda muka faɗa a baya can za a jira shi a lokacin da ya balaga sai rantse domin ya karbi wato ainihin haƙƙinsa wannan shine karshe wannan babin zamu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh